This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 31 da 49 da 60 da kuma kiloha 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma da lol fm haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum jummai ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin ina tare da usman kabara ga kuma kanun labarai gwamnatin burkina faso ta ce tana nan tana lallabar janar din nan da ya jagoranci juyin mulkin da bai yi karko ba don ya mika wuya shugaban falasɗina mahmud abbas a jiya laraba ya yi kira ga duniya da su ba wa falasɗinawa kariya amurka ta ce za ta ci gaba da jagorantar sojojin taron dangin da ke yakar 'yan ta'addar isis yau najeriya ta cika shekaru hamsin da biyar samun yancin ta daga ƙasar birtaniya we nigeria appreciate the advantages which the size of our country and of its population give us, but we have absolutely no aggressive intentions. We shall never impose ourselves upon any other country and shall treat every African territory, big or small, as our. Prime Minister Nigeria na farko Abubakar Tafawa Balewa kenan a lokacin da Najeriya ta samu 'yancinta. za ku ji kaɗan daga cikin irin abubuwan da suka faru tun lokacin da Najeriya ta samu 'yanci. Sannan kuma, 'yan Boko Haram sun gurɓata ruwa a wasu yankunan da aka fatattake su. Kuma kamar kowace ranar Alhamis bayan kun gama shan labaran duniya za mu gabatar da domin iyali. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. gwamnatin burkina faso ta ce tana nan tana lallabar janar din nan da ya jagoranci juyin mulkin da bai yi karko ba don ya miƙa wuya wannan magana ta fito ne kwana ɗaya rak da ya nemi mafaka a wani ofishin jakadanci a babban birnin ƙasar sanarwar ta ce ana kan hanyar kulle yarjejeniya don janar gilbert a eh, diandere ya miƙa wuya sannan kuma ga hukumomin da suke miƙa mulkin ƙasar. sanarwar ba ta nuna takamaiman ofishin jakadancin da yake ba sai dai rahotanni na reuters sun ce yana ɓoye ne a wata harabar ofishin jakadancin fafaroma a birnin wagadugu gwamnatin ta ce sai da sojojin suka caje sansanin masu tsaron shugaban kasar wato rsp da dandaya yake jagoranta kafin a kwace daga makon jiya sannan suka kwace sansanin nasu bayan wata gajeriyar fafatawa sojojin kasar na na neman rsp din da su ajiye makamansu a matsayin bangaren yarjejeniyar sasantawa janar gilbert ya bayyana a wani gidan rediyo na kasar a jiya talata yana kira ga sojojin da ke masa biyayya da su ajiye makamansu shugaban falasina mahmud abbas a jiya laraba ya kira ga duniya da su baiwa falasina kariya shugaban falasina ya yi wannan kiran ne a zauren babban taron majalisar ɗinkin duniya ya ce falasina ba za su ci gaba da mutunta tsohuwar yarjejeniyar samun zaman lafiya ta oslo ta shekaru ashirin a tsakaninsu da isra'ila ba ya zargi kasar yahudawa da ƙin sakin fursunonin falasinawa yayin da take gina sabbin matsuguni a yankin gabar yammacin kogin jordan da gabashin birnin kudus ya yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar ya datse wannan yarjejeniyar da isra'ila sai dai bai ce komai ba game da haɗakar sojojin da aka ce sun yi da isra'ila don yaƙar maƙiyansu mayakan hamas wannan jawabi na mahmud abbas ya ja hankalin isra'ila cikin gaggawa inda prime minister ta benjamin netanyahu ya ce wannan jawabi ne na yaudara sa'annan kuma zai karfafa ɓanna a gabas ta tsakiya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc amurka ta ce za ta ci gaba da jagorantar sojojin taron dangin da ke yakar 'yan ta'addar isis tare da kuma cilla rokoki ta sama akan sansanin 'yan kungiyar ba tare da yin la'akarin gargadin rasha ba wanda ta ce amurka su kauce wa sararin samaniyar siriya saboda fara kaddamar da nasu kai harin ga 'yan isis don mara wa gwamnatin siriya baya kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ya ce jami'ai a bagdad sun sanar da ofishin jakadancin amurka da ke can ne a ƙurarren lokaci game da kai harin saman ga 'yan isis kirby ya ce amurka za ta ci gaba da jagorantar yakin taron dangin da ake yi a iraki da syria kamar yadda aka tsara har sai sun murkushe 'yan ta'addar na isis wata majiyar kuma ta ambaci da ba ambaci sunanta ba ta ce daga ofishin pentagon rundunar taron dangin ta kai hari a birnin aleppo da ke arewacin syria jiya laraba jiya laraba sakataren majalisar ɗinkin duniya banki moon ya buƙaci duniya da ta fuskanci matsalar 'yan gudun hijira cikin basira da tausayi da kuma nuna ƙarfin zuciya mr ban ya faɗi haka ne a wajen taron ministoci 70 da aka yi a wajen babban taron majalisar ɗinkin duniya ya ƙara da cewa wata wata rana nasara ba ta masu gina katanga da haifar da tsoro ba ce ya da buƙatar samun haɗin kai tsakanin ƙasashen da abin ya shafa da kuma sakawa a cikin ransa cewa suna ceton rayukan al'umma ne babban sakataren ya ƙara da cewa idan ko ba haka ba to a ƙarshe masu safarar mutane ne su za su samu riba da yake buɗe taron a farkon makon nan mr banki mun ya buƙaci turai da ta ƙara himma ya kuma yi kira ga al'ummar duniya da su magance hanyoyin da ke haifar da gudun hijira ciki har da yakin basasar Siriya da kuma ta'addanci da rashin zaman lafiya a Afghanistan. Ƙasashe bakwai masu arzikin masana'antu tare da na yankin Gulf sun yi alkawarin ba da taimakon dala miliyan dubu ɗaya da ɗari takwas wanda za su bai wa cibiyoyin agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ita kuwa kasar Japan a kashin kanta ta ba da sanarwar ba da tallafin dala miliyan goma. Majalisun dokokin Amurka na gab da yarda da tsarin wucin gadi na kashe kudaden gwamnati don gujewa dakatar da harkokin gwamnatin kasar. Gaba ɗayan majalisun na dattawa da wakilai suna shirin gudanar da sa hannun ne ga kasafin kuɗin da zai ɗau nauyin ma'aikatan gwamnatin tarayya har zuwa ranar 11 ga watan Disamba. wannan kada kuri'a kan kudirin na wucin gadi da 'yan majalisar za su yi shine zai ba da damar ci gaba da kashe kuɗi kasancewar watanni goma sha biyu na kasafin shekara ya zo ƙarshe shugaba barack obama dai da 'yan jam'iyyarsa da ke majalisun sun sha karawa da 'yan jam'iyyar adawa ta republican game da iyakokin gwamnati su 'yan republican sun fi damuwa da ganin an kashe kuɗi a harkokin soji da kuma shirye-shiryen da suka shafi na tsaron cikin gida su kuma 'yan democrat sun fi son ganin an kashe kuɗaɗe akan manyan kwangiloli da kuma ayyukan inganta jin daɗin rayuwa da su kansu al'ummar ƙasa. labaran duniya kuka gama je. Yau Najeriya ta cika shekaru 55 da samun 'yanci. Wakilin sashen Hausa Hassan na Kaina ya dan tuna baya a wannan rahoto. An kada taken 'yan mulkin mallakar Turan Burtaniya na ƙarshe a daren 30 ga watan Satumban 1960 inda kuma da misalin karfe 12 dare daidai na wan shekari wato 1 ga watan Oktoba. aka kada taken Najeriya a karo na farko da hakan ke zama ɗaya daga cikin didimar samun 'yancin kai. watan janairun shekarar 1966 wasu hafsoshin sojin najeriya suka kaddamar da juyin mulki na farko kana janar johnson gui ironsi ya dare kan karaga A ranar 29 ga watan Yulin wannan shekara aka yi wa gwamnatin Iransi juyin mulki. inda babban hafsan mayakan Najeriya na wancan lokaci Janar Yakubu Gawan ya amshi ƙasa. A shekarar 1967 Janar Gawan ya yi yunkurin kirkiro jihohi 12 sha biyu daga shiyoyi hudun da ake da su. Amma gwamnan mulkin soji na shiyar gabas wato kanar chuku Emeka Odumegu Ojuku yake amincewa. kuma ya ayyana yankin a matsayin ƙasa mai 'yancin kai wato ƙasar biafra al'amarin da ya janyo yakin basasa a rana 29 ga watan yulin 1975 marigayi murtala ya kwace mulki daga hannun janaral yakubu gawan a shekarar 1979 najeriya ta koma bisa tubar demokradiyya karkashin jagorancin turakin sokoto alhaji shehu usman aliyu shagari bugu da ƙari a shekarar 1993 gwamnatin soji ta janar ibrahim babangida ta shirya zaben da masana suka yi imanin shi ne mafi tsarki a wancan lokaci da kuma chief mk abiola ya kama hanyar lashewa kwatsam sai sojoji suka ba da sanarwar soke wannan zaɓe Al'amuran da ya janyo cece kucen da shugaba ibrahim babangida ya mika mulki ga gwamnatin wucin gadi ta chief anas shonekon wanda daga bisani janar sana abacha ya amshi ƙasa a shekarar 1995 gwamnatin abacha ta rataye shahararren marubucin nan da ke rajin kare muhalli wato mr ken sarawiwa da wasu mukarrabansa guda takwas ran takwas ga watan yunin shekarar 1998 shugaban ƙasar sana Bacha ya riga mu gidan gaskiya kana aka mai gurbinsa da babban hafsan hafsoshin najeriya na wancan lokaci general abdulsalami abubakar A shekarar 1999 ne kuma Najeriya ta sake koma bisa tubar demokradiyya inda tsohon shugaban mulkin soji Janar Olusegun Obasanjo ya ɗare kan karaga. bayan ya wa'adi biyu marigayi matawalan katsina alhaji umar musa raduwa ya amshi ƙasa allah ya masa wa'adi yana kan mulki mataimakinsa dr goodluck ebele jonathan ya ci gaba kana ya tsaya zaɓe ya ƙara lashewa tsohon shugaban sojin ƙasar muhammadu buhari ya lashe zaben daga garumin nasara a wani zaben da masana suka ce shi ma na ɗaya daga cikin zaben da suka fi kowanne tsarki a tarihin zaben najeriya hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria Mun gode Hassan, shi kuma wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko da wato ga rahoton da ya aiko mana albarkacin wannan rana ta bikin samun 'yancin Najeriya. a lokacin da aka yi kasa da tutar birtaniya da ta yi najeriya mulkin mallaka shugabanni a wancan lokacin suka yi tsayin dakan ganin an samu ci gaba mai ma'ana wanda hakan yasa ake mata kirayi da babbar yaya ta afirka we nigeria appreciate the advantages which the size of our country and of its population give us, but we have absolutely no aggressive intentions. We shall never impose ourselves upon any other country and shall treat every African territory, big or small, as our equal. shall never impose ourselves upon any other country yau fiye da shekaru 55 da suka gabata inda ya taɓa batutuwan ci gaban ƙasa da kuma samar da zaman lafiya ba wai kawai a Najeriya ba a ma har da makwabtan ƙasashe. When we hear the world crying out for peace, we may receive the inspiration to deal with these intractable problems and be able really to devote all our resources to the advancement of mankind by applying those eternal truths which will inevitably persist long after we ourselves are utterly forgotten. Thank you, Mr. President. To say the kuma shekaru 55 da samun 'yancin kan mafiya yayin da aka sace ko ma barna ta dimbin arzikin man da Allah ya albarkace ta da shi to ko me yasa hakan Dr. Amuka Kyaftin na Mala, malami a Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Modibo Adamu da Kiyola ya bayyana dalilan hakan. Idan a kwatanta mu da su Malaysia da su South Africa da su Turkey da su Indonesia, ai yanzu ai ba ba maganar kwatanci kuma. Sun yi mana fintankau ba kaɗan ba, don me yasa don ba ba mu samu shugabanni wanda sun mai da hankali da ababen gwamnati da shugabanci na gari ba ne. Idan kuma ba mu samu mutane wanda za su shugabanci mu a cikin gaskiya ba, to lalle rarrafin nan ma har mutuwa za mu yi. To yanzu menene fatan ku? Kewan fata shine samu shugabanci na gari na kwarai a kawo da cin hanci da rashawa a yi duk zaben da za a kowane matakala a yi zabubuka na gaskiya kuma talaka su su dawo su koyi yin gaskiya ga wayanda suke shugabanni. To sai dai kuma ga mutane irin su barisa son da Joshua Ugira wani lauya mai zaman kansa a Yola. Cika shekara hamsin da biyar da samun yancin kai sannan kuma muna gurin da muke idan ka zauna ka duba gaskiya ba mu ci eh, mu yi alfahari da inda muke ba amma kuma duk da haka bai ɓace ba shekarun kasa ba kamar shekarun mutum ba ne a shekaru 55 din da ya still za mu iya yin gyara kuma mu kai wa inda muke son mu kai kuma fata ma shi ne bikin samun yancin kan da ya kasance lokacin katun ta natsu kamar da dr Amurka kyaftin na malik ke cewa bimbini ba da kwatanci da duban ina wayanda muka samu yanci tare da su ina suke sai kai ma ka duba cewa to ya zan ma fara tafiya in yi so kusa da dan wana wanda dama muka samu yanci tare akan cewa mutum muna wani eh, wai bukukuwa ana ana kide-kide ana raye-raye ana wannan abubuwa a can. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya. To kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hajiya Aisha Buhari, uwar gidan shugaban Najeriya, ta kaddamar da shirin inganta lafiyar yara da samar da kayayyakin abincin gina jiki da kyautata matakan haihuwa a gefen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ake a birnin New York. Ga rahoton da Mahmud Lalo, wanda ya halarci kaddamar da wannan shirin ya aiko mana. batun kiwon lafiya shine na uku a jerin dawamamman muradin raya kasashe goma sha bakwai da ake so a cimma nan da shekara ta dubu biyu da talatin wanda ya daidai da wannan shiri da war gidan shugaban najeriya aisha muhammadu buhari takaddamar a karkashin wakilcin matar mataimakin shugaban kasa mrs dolapo oshibanjo hajiya hajja sani mai bada shawara ce ta musamman a ofishin uwar gida aisha muhammadu buhari ta kuma yi min karin bayani kan wannan shiri na inganta lafiyar mata masu juna biyu da na ƙananan yara zan ce sabon shiri ne ba sabon shiri ba sabon shiri a takaice akan cewa wannan shine na farko da muka samu a matan shugaban kasa da ta yi bayani wanda ya gamsu ga manya-manyan jama'o'i wanda suke tattalin a hanyoyin lafiyan yara da mata a duniya kuma ta gayyace su ta gaya musu abin da take so ta yi a taimaka a tallafa ma mata balle mata waɗanda suke shekaru na haihuwa da yara ƙanana wanda muka san cewa najeriya tana cikin na biyu a duniya bayan indiya waɗanda eh, haihuwa mata yawancin mata suke mutuwa akan in za su haihu da waɗansu dalilai na kusa da haka a lokacin gabatar da nata jawabin a gaban taron uwar gidan shugaban majalisar dattawan najeriya toyin saraki wacce ita ma ta halarci taron ta ce batun lafiyar mata masu juna biyu batu ne da ke zukatan kowa da kowa. Ta ce mai da hankali kan abin da ya shafi harkar kiwon lafiya abu ne da ke zuciyar uwar gida Aisha Muhammadu Buhari na kuma imanin cewa abu ne da duk 'yan Najeriya ke da muradi a kai. Yankin arewa maso gabashin Najeriya dai shine yankin da ƙididdiga ta nuna cewa an fi samun yawaitar mace-macen mata masu juna biyu da yawan mace-macen yara ƙanana 'yan ƙasar shekaru biyar. a cewar sanata binta masi garba da ke wakiltar mazabar arewacin adamawa shirin ya zo a daidai lokacin da ake bukatarsa bangaren da ita matan shugaban kasa ta ɗauka ta duba lafiyan mata da wanda suke da juna biyu da yara ƙanana da waɗansu 'yan matan da ba su kai aihuwan ba da suke samu kansu a cikin wani hali sai ta duba ya kamata gwamnati ta shiga maganan rayuwar mata da yara gwamnati wajibi ne ta duba yaran da ake kawo cikin duniya suna da uh, suna da uh, harkan da za su yi gobe su yi jin daɗin gwamnati. Tun ba a yau ba, Najeriya ta jima tana fuskantar matsaloli da dama a fannonin kiwon lafiya, musamman ma a fannin yawaitar mace-macen mata masu juna biyu da yara ƙanana 'yan ƙasar shekaru biyar. Ko menene ya sa hakan? Dr. Ado Muhammad shine shugaban hukumar da ke kula da kiwon lafiya a matakin farko a najeriya ya kuma halarci wannan taron tun gani abin da ya sa ba samun gaba shine ba hada karfi tare ba za ga cewa kowa na nashi daban amma dai wannan mitin da muka yi yau a gargashin ofis din matan shugaban kasa duk mun yarda cewa za mu hada karfi mu ga yadda za mu hada karfi da juna mu kau da mace-macen mata da mace-macen yara kuma duk wanda ke da talafi zai kawo nashi idan mu hada karfi da ba ma gwamnati kawai ba adda wata 'yan kasuwa a ƙarshen wannan taro duk bangarorin da suka samu halartar wannan shiri sun sha alwashin za su ɗauki matakan da suka rataya a wuyansu domin ganin wannan shimfiɗa da aka yi ta samu nasara mahmud lalo sashin hausa na muryar amurka daga birnin new york Kanar Tukur Gusau jami'in yada labaran shirin Operation Zaman Lafiya Dole a Arewa maso gabashin Najeriya ya tabbatar wa wakilin sashen Hausa Haruna Daura biyu cewa 'yan kungiyar Boko Haram sun gurbata ruwa a wasu yankunan da aka fatattake su. eh hakika muna da wannan labari a sakamakon haka ne ma shi babban kwamanda na operation lafiya dole general abubakar ya umarci cewa a tabbata wayan ma jama'a da kansu domin wannan mu aiki na ta'addanci da waɗannan 'yan ta'adda suke mun samu labari cewa suna zuba guba a cikin rijiyoyi da kuma tafki inda mutane ke shan a wuraren da muka kore su duka wuraren da muka kai musu hari muka kwata sun yi kokarin gurɓata wannan ruwa domin su ga su tabbatar cewa sun halaka jama'a amma dai a halin yanzu ba mu samu labarin cewa an samu rasa rayuka ba a wurin na dan adam amma dai dabbobi da dama sun mutu a wannan bangare da ake kira kangalam a gefen marti a batam a cikin jihar borno to kamar akwai kwa tabbatar cewa kamar wai alamun guba ne aka zuba a wannan ruwa wai da haddasa fito waɗannan dabobi kada ka manta cewa a rundunar soja muna da masana kala kala kuma masanan mu sun tabbatar cewa wannan face aka zuba shine ya sanadiyar wa'annan dabbobi saboda haka muka ga ya kamata mu shaida ma jama'a domin a yi takasansan kan wuraren da ake shan ruwa ko kuma ake amfani da su domin kada a shiga cikin wannan tarko na 'yan ta'adda. kanar tukur gusau yake wa jama'a ka shaidin cewa su yi taka tsantsan lokaci ya yi da grace abdu za ta gabatar da filin domin iyali ya allah ya allah na hukar Allah huni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Duniya, duniya, ko an mutu ya huta. an mutu ya huta a rigau. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri abdu ke fata iyali na lafiya. Yayin da ake ci gaba da zuba ido da begen samun nasara a yunkurin rundunar sojin Najeriya na ceto 'yan matan sakandaren cibok waɗanda suka cika shekara guda da wata hudu da ƙari a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram ba tare da tabbacin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Shirin domin iyali yana daga cikin waɗanda turmutsutsun da aka yi a ƙasa mai tsarki ya shafa, inda shirin ya yi rashin hajiya Bilkisu Yusuf, ɗaya daga cikin matan da suka jima suna ba da gudunmuwa ga wannan shiri. Wani lokaci can baya, lokacin da aka rika zafafa muhawara kan batun sa ilimin mutuntaka tsarin ilimin Najeriya. Mun yi hira da Hajiya Bilkisu, wadda a lokacin take cikin membobin kwamitin tuntuɓa kan wannan batu. Menene ma ake nufi da ilimin mutuntakan nan? <laughs> <laughs> hajiya me ake nufi da ilimin mutuntaka hajiya wato ilimin mutuntaka nan ba sabon abu ba ne dama can ana koya mana shi a fikihu dukkan mu za mu tuna lokacin da muke karatu ana koya mana yadda ake alwala a koya mana abubuwan da ke bata alwala a koya mana yadda ake sallah da mun fara dan girma kaɗan a fara nuna mana dokokin menene jinin haila yaya za a yi a wankan tsarki menene jinin biki yaushe mutum ke fara sallah menene ake yi bayan an sadu saduwar sunna mace da namiji menene ake yi miji da mata ga abin da ake duk wayannan su ne abubuwan da suka kunsu a cikin ilimin mutuntakar nan sannan ana koya mana tun muna ƙanana cewa ga alaman balaga ga abin da yake maziyi abin da ke bata alwala abin da baya bata alwala ga abin da za a kira zina ga abin da ba zina ba duk irin waɗannan dokokin duk ana koyarwa to yana cikin ilimin mutuntaka saboda mutum yana bukatan shi ya zama mutum cikakke in babu wannan sai a ga addinin ma ana yi ba kan ka'ida ba saboda sai da wankan tsarki za a iya cika addini sai alwala na cikakke sannan sallah za ta inganta a lokacin da kungiyar boko haram ta fara ta da kayar baya kuma mun yi hira da hajiya bilkisu inda na nemi sanin matakan da ya kamata hukuma da ɗaiɗaikun jama'a za su ɗauka domin ganin waɗansu ba su fake da sunan addini suna cutar al'umma ba ganin yadda lamarin ya fara buwaya iyali sai ta bayyana cewa akwai a jihohi balle ma waɗanda jihohi ne waɗanda suke kaddamar da shari'ar musulunci sun ce akwai kamar kwamiti-kwamiti haka da suke tattace malamai waɗanda suke wa'azi da kuma irin makarantun da ake da shi ni na sani a jihohi da dama an yi rajistar makarantu to bai kamata kawai a tsaya daga rajistar makarantu ba a dinga farga ana duba irin mutanen da ke koyarwa a makarantun nan masu sa mutane ra'ayi ne da zai jawo fitina da kau da mutane daga hanya abin da ya kamata saboda ba inda aka ce mu dinga zuwa muna falma mutane muna kashe su saboda suna karatun boko ko ku a dinga zuba guba a ruwan rijiya a ce su sha saboda ba sa bin ka'idan wani abu da mu muke so mu cusa musu wannan baya cikin harkar addinin musulunci to idan ana duba hankali akwai abin da kuma ya kamata mu dinga yi wato security report Mm. a da irin wannan baya faruwa ka ga bako ya zo ya mamaye guri yana ɗiban mutane yana sa su wani hanya kuma ana ganin irin halayen da suke yi na wanda zai tada fitina nan gaba ne ba a yi komai ba wato abin da ake kula tsaron kasa masu unguwanni a mm. da in bako ya zo za su sanarwa da hakimi za su sanarwa da dagaci za a sani za a kula da abin da ake amma yanzu mun yi sakaci wanda ke makocin kama baka san shi ba baka lura ba kana gani ana wasu abubuwan kowa fafutuka yake na yadda zai hada kafa da hannu a ci gaba da tafiya ba a kula da tsaron ƙasa da tsaron haƙƙin mutane da kare rayuwarsu ba. bayan da aka yaudari wata budurwa ɗalibar jami'a a najeriya ta hanyar facebook aka kashe ta kuma mun yi hira da marigayiya hajiya bilkisu yusuf kan abin da ya kamata matasa musamman su kula da shi yayin da suke amfani da wannan hanyar sadarwa hanyar intanet wanda ake amfani da kwamfuta yana da amfani kwarai da gaske saboda za ka iya hurɗa da mutane daga ko'ina a duniya kuma duk abin da kuke so za ku iya yi akan ba da hanyoyin taimako da yadda za a ci gaba da wasu ayyuka da samun hanyoyi da alkaluman aiki da labarai da komai da duk irin abubuwan da ake bukata na fannin sadarwa amma akwai illa matasa su fi tafi amfani da wannan hanyar sadarwa saboda yana birge su kuma suna gaisawa da juna a ciki to sai ya zama na kuma mayan su in suka hau kai sai su dinga gaya wa kowa duk abin da yake bai kamata ka gaya mutum ba baka san shi ba baka san daga inda ya fito ka gaya mishi sunanka ka gaya mishi iyayen iyayenka gidanku abin hannunku da kuke da shi to wannan akwai illa kwarai a ciki ka mai hattar a gaya matasa kada ka faɗi wani abu wanda bai kamata ka faɗa ba a kan intanet ɗin da social media akwai hatsari kwarai da To Allah jikan Hajiya Bilkisu Yusuf da dukan waɗanda suka rasa rayukan su a turmutsutsin da aka yi a wajen aikin hajin bana Allah kuma kyautata namu ƙarshen. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka taimaka wajen ganin nasarar shirin musamman Cibahiro dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga takaitattun labarai. Gwamnatin Burkina Faso ta ce tana nan tana lallabar janar ɗin nan da ya jagoranci juyin mulkin nan da bai yi karko ba don ya miƙa wuya. Wannan magana ta fito ne kwana ɗaya rag da ya nemi mafaka a wani ofishin jakadanci a babban birnin ƙasar. Shugaban Falasɗinawa Mahmud Abbas a jiya Laraba ya yi kira ga duniya da su ba wa Falasɗinawa kariya. Shugaban falasɗinawa ya yi wannan kira ne a zauren babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ce Falasɗinawa ɗin ba za su ci gaba da mutunta tsohuwar yarjejeniyar samun zaman lafiya ta Oslo da ta shekaru ashirin ba tsakaninsu da Isra'ila. amurka ta ce za ta ci gaba da jagorantar sojojin nan da ke yaƙi da 'yan ta'addar isis wanda suke jagorantar rundunar tuni dai za su ci gaba da cilla rokokinsu a sansani na ƙungiyar ta isis ba tare da la'akari da rasha ba masu sauraro sai kuma da hantsi idan allah ya kai mu misalin karfe 8 na safe muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin ciki har da ra'ayin wasu 'yan najeriya akan cika shekaru 50 da biyar da samun 'yancin Najeriya da kuma rigakafi tambarin lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ke cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.